Assalamu alaikum masu kallon mu da kuma sauraron mu. A yau ma muna tare da baƙonmu na wannan sati wato Umar. Umar wanda aka fi sani da ɗan Hausa wanda ya zo da batutuwa daban-daban ko ce wani batu mai ɗaukar hankali. Don su al'umma ku saurara domin ku ji da me ya zo. A Malam Umar bismillah. To jama'a assalamu alaikum. Da farko dai ni sunana Umar kuma cigiya ce kusan zan gabatar a wannan bidiyo kuma sannan ina neman alfarma don Allah don annabi duk wanda ya ga wannan bidiyo ina buƙatar don girman Allah ya yi shiyari ɗinsa a kan abubuwa da dama domin duka ina buƙatar a gan shi guri-guri da yawa har Allah ya kai wannan sanarwa tawa kunnan inda nake so da farko dai ni neman aure nake neman auren da nake ina da zaɓi akan girman mutum da zaɓi da farko dai ni bana buƙatar auren budurwa sannan kuma ni ina bukatar auren mace mai ɗan shekaru musamman ma ba bazawara wadda take da kuɗi ma'ana dukiya ke wadda za a zauna a rufa wa kai asiri a jujjuya dukiya a yi sha'anin duniya yauwa sannan malam umar baka ganin kamar wannan gajiyawa ce a wajenka kuma wasu za su kalle ka da kamar ka gaza wajen kasa ɗaukar budurwa da karan kanka sai dai mace wadda Allah ya hore mata wani abu abin hannu ko wadda ta gada ko wadda ta ba gani wannan kamar gajiya ne mutane su kalle ka da wannan abu wannan ba gajiya ba ne sam ka san an ce kowa da kiwon da ya karbe shi makwacin ya abu ya sai kula sannan kuma kowa da irin ra'ayinsa ni ra'ayina ne akan in ba zawara ne shi da yawa ya kan shekara ma arba'in abin da ya sama ma har zuwa saba'in ma in dai tana da wannan dukiyar ta yanzu idan ka sami mai shekara ashirin da takwas kuma wadda Allah ya huwace mata ko ya hore mata dukiya fa e to mai shekara ashirin da takwas ita ma za mu iya zama da ita in ta domin mu rufa junan masu yi domin ai in ka fuskance ta in ka fuskance ni kamar ta girme ni ke tunda ni kasancewa ta shekara ta ashirin da bakwai kuma ni kaka dauka cewa wai san abin duniya ne ko san kuɗi yasa wai na fitar da wannan bidiyon nake wannan magana a kawai akwai abin da nake haɗi akwai akwai abubuwan da mata masu dukiya suka fi waɗanda ba su ci shi kuma sannan akwai abubuwan da mata su zabarawa suka ɗara budurwaye da shi shi yasa na fitar da wannan bidiyon nake sanarwa nake gaya mutane ra'ayi na akan irin to <clears throat> duk da dai ka san yanzu ba a yi magana akan unguwa ko layi ko wani abu ba kuma abin da da masu sauraro suka sani shine ka fito daga nan jihar kano so ko za ka iya taimakawa masu lalibanka misali ta hanyar wayan ka domin su samu dama a kira kan allah sa an dace to wannan mai sauki ne kuma ka so samun inda yake mun domin ina ta tunanin ma ya za a yi idan mutane sun ga bidiyo na su neme ni kuma mu haɗu da su domin mu tattauna batu har mu ta mu kusanci juna zuwa ya wannan al'amari saboda haka inda bai buƙatar kira na zai neme ni ta wannan namba 070 177 zan maimaita 070 177 866 wannan ita ce namba ne duk wadda ta cewa ta gamsu cewa na cancanta ta yi tarayya da ni a matsayin mijinta kuma tana da wannan dukiyar da to za ta iya kira na ta wannan lambar domin mu haɗu da ita da tattauna don mu fuskanci to Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya taimaka ina neman alfarma jama'a da Allah duk wanda ya kalla ko da a ce ke bincika siffofin da nake nema ba ko kai kasancewa ka namiji ne kana buƙatar dan Allah taimakon da zaka mun shine ka yada wannan bidiyo ta hanyar share da da posting a Facebook da kuma um, na WhatsApp group na WhatsApp sauran abubuwa ko ka tura abokinka da sauran dai guraren da ake ɗaukar bidiyo dan Allah ina buƙatar mutane su yi wannan to Allah ya taimaka mun gode Allah ya saka da alkhairi kuma in har da hali insha Allah za mu ƙara gayyatar ka idan buƙatar ka ta cimma ruwa to za mu ƙara gayyatar ka idan ma ba ta cimma ruwa ba za mu ƙara gayyatar ka domin mu ƙara jin wani sako za ka ƙara zuwa da shi to insha Allah hajiya tana nan ma yanzu tana kallona na san ta san cewa ma yanzu haka ma nayi mata jira take kawai ta kira ni bayan ta gama kallo kawai mu daidai to Allah ya taimaka Allah ya tabbatar da alkhairi sannan muna nema da al'umma da ku taimake mu ko in ce ku taimaki shi wannan matashi a matsayinsa na wanda yake da buƙatar matar aure a taimaka a yi sharin a taimaka a yi sharin mun gode Allah ya saka da alkhairi wassalam wanda kuke tare da shi Umar dan Hausa